ألا وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يوكم زام تاتي فرقا تتليل ثلاثين لكم فإن الله تعالى إنما توعدون لآت بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت inna ma tu aduna sani dai lalle abin da ake muku alkawalin faruwarsa abin da ake muku alkawalin zuwansa na tashin kiyama da hukunce-hukuncen da ke cikin wannan rana na abin da ya shafi tambayoyi da za a yi wa kowa kama daga kan annabawa da Allah ya turo da waɗanda aka turo ma annabawa ɗin da sirati da hisabi da jaza'i da duk abin da aka faɗa la'ati lalle abu ne wanda yake mai zuwa ba makawa la muhala ba makawa wa ma antum bi mu'jizin kuma ko ba ku zanto masu gujewa ubangiji ba ai fa'itina azabahu ba ku isa ba ku gujewa azabar ubangiji da ita nada a wannan rana matukar dai kun saba masa ثم وجه تعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم sannan kuma Allah ya fuskantar da magana zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace da shi قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني mu فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الشر إنه لا يفلح قل يا قوم يا قوم تانينا اعملوا على مكانتكم ku yi ta yin aiki tukuru ala a kan halin da kuke kai wannan annabi an umarce shi da faɗin wannan bayan ya yi kiran ƙurayshawa zuwa ga musulunci sun ki ansawa kuma suna da awar addinin su shine addini na daidai wanda bai raba kan mutane ba bai raba uwa da uba ba bai raba ɗa da mahaifi ba bai raba mace da miji ba shi ko addinin sa wa addini ne na ruɗani da raba mutane da yanke zumuntaka aka suka ce sai Allah ce kulka sai da su ya qaum ya ko mutane na imalu ala makanatikum ku je ku yi ta yin aiki akan abin da kuke kai akan halin da kuke kai akan aqidar da kuke kai inni amil lalle ni ma zan ci gaba da aiki tukuru ma'ana alama kanati akan matsayina da nake kai fa sawfa ta'lamuna da sannan za ku gane man takunu lahu aqibatu dar wane ne wanda kyakkyawan karshe zai kasance gare shi ai al-aqibatul mahmuda karshe wanda yake abin yabo fi daril akhirah a gidan lahira wane ne wanda zai dace da wannan ana hanu am amtum mu da muke shiga addinin musulunci ko ku da kuka bijire innahu lalle yadda al'amari yake la yuflihu adh-dhalimun adh-dhalimai fa ba za su taba rabota ba a gobe kiyama adh ba za su rabota ba a gaban ubangiji Allah madaukakin sarki ya umarta annabi ya faɗi wannan ga waɗanda an kira su an gabatar musu da dukkan wajoji da ya kamata su gamsu amma sun yi taurin kai da gangan sun kiran su to sai aka ce su je su yi aiki akan abin da suke kai kuma annabi ma ya aiki akan abin da yake kai da sannu za a gane waye yake kan gaskiya Allah ya san annabin sa kan gaskiya ya faɗi wannan amma dan sassauta harshe tsakaninka da abokin musuma cewa da sunna za a gane shine al-imam ibn kathir ke cewa wato karkashin tafsirin wannan aya wa qad anjaza Allahu maw'idahu li rasulihi hakika Allah ya cika alƙawalinsa da annabinsa na cewa shi ne zai samu kyakkyawan ƙarshe fa innahu ta'ala makkanahu fil bilad ubangiji ya tabbatar da addinin annabi a cikin garuruka ya mamaye madina ya kafa daular musulunci karshe ya zo ya fito makka an fahimta ko shekara ta takwas ko ta tara ko ya zo ya fito makka sannan kuma ya zo ya bude hunain ya bude dukkan jaziratul arab ya makara annabi wa hattamahu fi nawasi mukhalifihi min al-ibad ubangiji ta'ala ya hukunta annabi cewa ya zartar da abin da ya so ga wuyayen waɗanda suka bijire masa da an ba shi nasara a kansu an fahimta ku wa fataha lahu makkata Allah ya bude masa makka wa azharahu ala man kazzabahu min qaumi Allah ya ɗora cikin waɗanda suka kare shi cikin mutanensa wa adahu waɗanda suka adawa da shi wa na wa'ahu na'ahu suka fito na fito da shi wastaqarra amruhu ala sa'iri jaziratul arab al'amarin annabi ya tabbata a dukkan jazirar larabawa dama can tun ana maka lokacin da wahala ta wahala ga sahabbai khabbab bin al-arat yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai annabi ne ala tastansiru lana ala tad'u lana ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka roƙa mana agaji wajen Allah ba ana wahalce mu kan addini mu samu sararawa ka roƙa mana ubangiji mana annabi na kishin gidde da wani bargonsa a jikin ɗakin Ka'aba sai tashi zaune yace da shi waɗanda suke kafin ku akan samo mutum a zo a sa zarto a tsakiyar kansa ana yankawa har sai an raba shi gida biyu ma duhu zalika an dini akan bai sa ya bar addinin sa ba sai ku yanzu da an sa muku mun tattalin a kare tattalin arziki an ki sayar muku kun ki sayi an ki aura muku ba za a aura daga wajen ku ba ana wahalce ku har yanzu ba wanda aka kama da zarto a cikin ku aka yanka shi gida biyu yace wallahi la yutimmanna Allahu amra wallahi sai Allah ya tuka wannan al'amari na musulunci hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadramaut la yakhafu ahadan illa Allah wa dhi'ba ala ghanami har sai mutum ya yi tafiya tun daga birnin sana'a zuwa garin hadramaut ba wanda yake jin tsoron sai ubangiji musulunci duk zai kai wannan lokacin da ake musu wannan magana ba a makka bai wuce mutum 40 ko 100 da wani abu amma aka ce gaba ɗaya za a zo a yi tafiya daga sana'a zuwa hadar ba ka jin tsoron kowa sai Allah sai ko kura ka ta cinye maka cinta yake walakin nakum qaumun tasajilun sai dai ku gaggawa ne da ku sauri kuke so ubangiji ko ba sauri yake bukata ba ana bin al'amura a hankali dan a tace mumunan gaske da wanda ba na gaske ba to haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da annabi akan jaziratul arab wa kazalika al-yaman haka a lokacin addi a lokacin annabi na dare musulunci yake da yaman dan gashi ya tura mu'azz bin jabal zuwa yaman haka karshe aka tura ali bin abi talib zuwa yaman lokacin da annabi zo zai aikin hajji ban kwana ya tashi da Madina da sauran sahabbai Ali bin Abi Talib yana daga Yaman ne labari shi kuma ya taho daga can gurin shi kuma yazo dan hade a maka a zo a yi aikin haji ka san kuma aikin haji ko kai ifradi ko kai tamattu ko kai menene Ali bin Abi Talib yace to ni dai na yi harama da abinda annabi ya harama da shi <laughs> yace idan annabi da ya taso daga laifa tamattu ya dauko to tamattu idan ifradi ya dauko ifradi in kirani ya dauko yace na yi harama da abinda annabi ya harama ya zo kuma aka haɗe a maka sannan ya labarin mai annabi ya harama din kuma annabi ya tabbatar da shi aka haka an gane ko wa kullu zalika fi hayati bude waɗannan garuruka duk ya tabbata a lokacin rayuwar annabi thumma futihat amsar wal aqalim war rasatik sannan daga baya aka bude manyan garuruka da yankunan kasa daban-daban da gunduma gunduma daban-daban ba da wafati bayan annabi ya yayi wafati fi ayyami khulafa'ihi wannan kuma a lokacin halifofinsa radiyallahu anhu ajma'in kama qala Allah ta'ala kamar da dama Allah ya riga ya faɗa annabi din yace kataballahu la ana wa rusuli inna Allah azi aziz wa qala yace inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'ziratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum wa qala wa laqad katabna fi adh-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun inna fi haza la balaghan liqawmin abidin وقال تعالى إخبارا عن رسله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم هذا التفسير السلفية أكاو آية حتى تدنجو جنتا أجابت زعيم مدى كل دقالي وان قرآني دعا أكو ساحة سولي abinda duk ayoyin suke dauke da shi sako na alkawali da Allah ya wa annabi cewa su je su rike addinin su ka rike naka karfi Allah zai daura ka akan kuma Allah ya cikawa annabi alkawalin sa tun kafin annabi ya bar duniya bayan annabi ya bar duniya bisharar da ya gani tana da rai kuma ta tabbata a hannun sahabbansa ku je ku yi aiki alama kana cikin inni amil fa sawfa ta'lamuna mun takuna al-hu'atu wa tidda Allah ya san waye karshen al'amari zai kasance a kansa kamar yadda yake ne wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin lalle ɗaya daga cikin mu ko yana kan bata ko yana ko ɗaya daga cikin mu yana kan wato ainihin siriya amma karshe annabi ya san akan siriya yake ba shakka yake ba amma dai dan ya sassauta magana da su su je su sake tunani wala Allah wanda zai zo baya zai karanta ya ga me annabi yake musu me suka ce musu kuma ya gane adalcin annabi wajen isar da sako sai kuma Allah ce ذوى عين الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو إلى شركائهم ساء ما wannan aya kuma tana ɗauke ne da bayanin waɗansu hukunce-hukunce waɗanda mutanen jahiliya suka ɗora ba kawunan su ba bisa ga hasken wahayi ba sai bisa ga jahilcin su da kuma son zuciya irin nasu domin shi hukunci na halarci ko na haramci a hannun Allah yake ba a yadda baka ce abu halal ne da san zuciyarka ko haram ne da san zuciyarka sai abin da kake da dalili a shari'ance Allah ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harsi wal an'ami nasiban ja'alu lillahi sun sanya ma Allah nasiban wani rabo mimma zara'a daga cikin abin da Allah ya halitta din min alharfi na kayan noma wal an'ami da kuma wato ainihin dabbobi sun sanya wani rabo suka ce wannan na Allah ne yasrifunahu ila dhayfan wal masakin wal israkaihim nasiban yasrifunahu ila sunnatiha wato sun sanya wa Allah wani rabo cikin abin da suka noma da cikin dabbobin da Allah ya arzuta su sai su ware ce wannan na Allah ne to na Allah din nan sai su rinka ba miskinai haka in sun yi bako a cikin za su rinka hidindima na baki da suka zo wajen su haka yin mutum ya zo neman taimako duk cikin rabon da suka ware suka ce na Allah ne sai su baki an gane ko sai kuma suka ware wannan rabon na kayan noma din da kuma da kuma waɗansu daga cikin dabbobi suka ce wannan kuma na gumaka ne to shi kuma wannan an ware shi ba wanda yake amfana da shi sai masu gadin gumaka din alloli ne ake bautawa amma akwai masu gadi da ke kula da su don kar a je a yi musu ta'addanci to waɗanda suke masu gadin gumaka din waɗanda suke koda su suna kiran mutane zuwa gare su sai aka ware musu nasu daban wannan rabon Allah ne wannan na gumaka ne wannan fa da san zuciya irin nasu suka ware wannan fa qalu hadha lillahi bi zamihim suka ware suka ce wannan na Allah ne ta Allah ce bi zamihim ariya wasu ba bil fathi wa tul qira'an bi zamihim wa qira'a bi dhammi aw ta qira'a bi zu'mihim ita ma qira'a ce tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha li shurakaina suka ce wannan kuma li shurakaina ga abokanan tarayyar mu ba sa so su ambace da suna gumaka kai tsaye saboda za a ga wani su a fili sai suka ce shuraka wato abokanan tarayya waɗanda su kuma ake sa su kishiyoyi ga Allah waɗanda ake kama kafa da su dan Allah ya ji dan saboda suna da shiga a wajen Allah sama da ta kowa su ne shuraka fakanu idza saqata fi nasibillahi shay'un min nasibiha idan suka ware wannan kayan gona ko suka ware wannan dabbobi suka ce wannan na Allah ne wannan na gumaka ne idan wani abu cikin rabon da suka ce na Allah ne ya fada cikin rabon abin da yake wato idan wani abu kai na rabon Allah ya fada cikin rabon waɗancan gumaka iltaqatuhu sai su dauko shi aw fi nasibiha shay'un min nasibihi tarkuhu ma'ana idan suka ware wannan suka ce na Allah ne sai wani abu daga cikin da aka abin da aka ware aka ce na Allah ne sai ya fada cikin rabon gumaka to sai a kyale shi ba za a dauko ba sai ce shi Allah gani ne waɗannan gumakan ko muhtaja mabukata ne idan wani abu na rabon gumaka din nan kuma ya kubuce ya shiga cikin abin da aka ware aka ce wannan na Allah ne ko wajen kirgin buhuhuna an ware wannan na Allah wannan na gumaka sai aka yi kuskure aka dauki rabon ubangiji ala aka sa cikin na gumaka din to wannan kuma tarakuhu sai su kyale sai ba ku amma in na gumaka ya je na wurin na Allah sai an dauko shi Allah mu da shi ne gumaka kuma bukata ne to shine malaman tafsiri suke cewa sun yi kuskure ta fuska biyu farko itikadin rabon a cikin zuciya kansa kuskure ne dan rabo ne da suka yi bisa ga san zuciya na biyu kuma ta yadda suka kula da rabon gumaka sama da rabon ubangiji da Allah rabon ubangiji idan ya salwanta ba a cewa sai an biya bashin sa rabon gumaka ko idan ya salwanta to sai an biya bashi ko ta halin kaka rabon Allah in salwanta ta ce wannan ba ku wato wannan shine hoton abin da suke yi a jahiliyar su kuma duk masu shirka ko masu bid'a sai ka same su da wani abu makamancin wannan ko da bai dauki sura irin wannan ba idan aka ware wani abu wanda yake na Allah aka ware wani abu kuma na waɗansu wanda ba na Allah ba sai kaga an fi kulawa da na waɗansu ba wanda ba na Allah ba a bisa madadin nawa a bisa madadin na Allah sauransu yanzu ta'allakar zuciyar waɗansu da kabarin waliyansu ya fi ta'allakar zukatansu da kabarin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi kuma shine mafi cikin kowa cikin mutane da sauransu wanda a kamanta su ma bai kamata ba a ce daidai ne balantana a fifita su idan kuma aka ce ga zikiri annabi ya koyar ga wurdi annabi ya koyar na abin da mutum zai yi ga wurdi kuma wanda an bashi a wata tsarika sai kaga yana damuwa da wurdin wannan tsarika sama da nawa sama da na annabi sallallahu alaihi wasallam mai yiwa su can gudun tun da sun ce ai wannan rabon Allah mawadaci ne ba komai amma ka mabukata ne dan haka ba za a yi sake da rabon su ba sai an kiyaye mai yiwa su kuma ne ce to annabi na da mabiya da yawa wannan wali ko sa baya da yawa dan haka ba za a rike nashi da karfi ki annabi ko mai masa ba shi ma yana da nashi a kan mai yiwa sai ka fahimta da haka kaga duk abin da annabi ya kawo annabi ya kawo sallah guda biyar a yini kuma aka ce in za ku yi koyar wala idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn aka ce in kuma babban kari ya kama sai an ne wanka wa in kuntum julban fatahharu to in kuma aka rasa abin da za a yi alwala da shi ko wanka da shi fa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an sai ku ne ba tayammamu sai ku yi tayammama duk ibadar annabi kenan idan ka kasa samun ruwa sai kai taimama idan ana bukatun dole sai ka alwala ko wanka in ba ruwan da zaka yi wanka ko alwala ko ga ruwan amma uzuri ya hana sai kai taimama shi kenan ta wadatar to kenan idan ka fito duk wannan da shi zaka yi sallah da shi zaka yi karatun qur'ani da shi zaka yi istighfar da shi zaka yi salatin annabi sai idan ka bota tarika daban sai a kawo maka wani zikiri ko wani salati a ce wannan ba a yin sa illa bi taharatin ma'iyya sai da tsarki na ruwa ma'ana ko taimama sai baka isa karanta wannan wurin ba daga wajen annabi ke ko daga wajen shehi to wa aka bai wa muhimmanci sama da tsakanin wanda annabi zo da shi da wanda kifi ya zo da shi kaga shi suka bai wa muhimmanci baya yiwa kai illa bi taharatin ma'iyya sai da sarki na ruwa banda sarki na abin nan kun san ai zikirin da ake yi to idan kai ta bin diddigi kai ta bin diddigi zaka ga cewa ta shabahat qulubuhum dan ka'ida shine daga barin qur'ani da hadisi ba abinda ake fada ciki sai ne sai bata to wannan bata din alama rati yana nan martaba martaba ne wani ya kige can ciki wani kasan kasa wani tsaka tsakiya wani gefe gefe kige nan dai fa ma za dai badal haqqi illa dalal abin da ke biyo bayan gaskiya shine bata sai tsaye da mutum ya bar gaskiya sai fada cikin bata da ka bar qur'ani da hadisi ka bar sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka fada cikin bid'a da ka fada cikin bid'a to shige kullu bid'atin dalala ba wata bid'a da zaka ce mata mai tauci dukkan bid'a bata ce da nasan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم وما فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله duk abin da ya kasance rabon gumakensu ne fala ya tilu ila ba yanda za a iya fada cikin rabon Allah ko ya fada sai an dauko shi a maiwa gumaka na su rabon wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shirkaihim amma abin da aka ware aka ce wannan rabon Allah ne kuma to wannan yana iya zuwa cikin rabon gumaka kuma ba za a ce dole a dauko shi ko a rama shi sai Allah ce sa'a ma yahkumuna ya munana kwarai da gaske irin abin nan da suke hukuntawa wato hukunci ne na zuci gabbai suke zartar da shi wato hukuncin cewa wannan rabon Allah ne wannan rabon gumaka ne ba tare da nassi ba ba tare da hadisi ba wannan hukuncin duk inda yake ba sai na wannan aikin na mutanen jahiliya ba a duk inda ka hukunta wani abu da zuciyarka kadai ba da Allah ya ce ba annabi ya ce ba duk inda mutane suka yi wannan sa'a ma ya hukumuna hukuncin su ya munana ya zo mummunan hukunci baya halatta ka ware wani abu da wannan kace na Allah wannan na kaza wannan na kaza sai in kana da dalili kuma fassara ayar da malamai suka cewa wannan shine aikin da mutanen jahiliya din suke bisa ga gumakan su wannan shine tafsirin da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas ya tabbata daga Mujahid ya tabbata daga wato Sa'id ibn Jubair da sauran manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'u tabi'in to sai kuma Allah ya وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليرجعوا وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فهم وما يفترون wa kazalika kamar haka ne ai kama zayyana lahum ma zukira kamar yadda aka kawata wa kafirai irin abin da ya gabata baya kamar haka ne zuyyina li kaseerin min al na aka kawata wa su masu shirka qatlu auladihim wato kisan ƴaƴansu bil wa'di ta hanyar binne su idan an aka 'ya'ya mata fa huwa dafnul inas bil hayati shine abin da 'ya'ya mata alhalin suna da rai masafat al faqri dan jin tsoron talauci wal ailati da shiga halin kakanika ne bai ko dan tsoron kasa girma a riba ce su wajen yaki wa bin nahari wani lokacin kuma sukan kashe ƴaƴa maza wato bin nahari ta hanyar yanka yankawa lizzukuri ga ƴaƴa maza fa kana ar-rajulu yahliku yana daga cikin dangin rantsuwa da suke a lokacin jahiliya mutum yace la in wulida lahu kaza min az-zukuri la yanharanna ahaduhum in an ba su ƴaƴa kaza na maza to lalle dan murna sai ya yanka daya ai wannan daga ji ka san jahiliya ce wani kike ba da hoton jahiliya yace matukar an ba shi ƴaƴa goma ko sha ɗaya to duk maza dan murna sai ya yanka wanda ya zo na shaɗe dan murna kawai haka zuciya ta kawata musu a jahiliyyanci haka sai dan ya kawata musu dan Allah ya tazyin ne zuyina li da min al-mushrikeen qatl auladihim an kawata musu kashe ƴaƴan su aulad ya shafi ƴaƴa maza ya shafi ƴaƴa mata suna kashe ƴaƴa mata ta hanyar bunnewa kamar da kuka sani a jahiliyyanci suna kyamar aihuwar ƴa saboda suna ganin cewa aibi ne aibi kuma ta fuska guda biyu yamma dai ta fuska farko akwai wanda suke ganin aibi ce ta hanyar cewa ita mace wato ba ta da wani taimako da za ta yi ma ba za ta dauki makami dan ta kare kasa ko dan ta kare al'umma ta ba za ta iya zuwa gona dan ta noma abin da za a ci ita kullun hidima ake mata dan haka ba ta da amfani kawai ta a kashe ta abuta akwai kuma wanda suke kashe ta dan tausayinta, saboda cewa su rayuwar laraba rayuwa ce ta yaki kar ta zo ta girma ana nan wata rana a zo yaki tsakanin kabilar ta da kabilar wata kabila a zo a riba ce ta a matsayin yaki to yana ganin da a ce an kwace ta a wajen yaki har gara mata mutum tana jaririya ya huta sai ya kashe ta jin tsoron kasa girma wata rana a zo a kwace ta a wajen yaki haka suke faɗa ko dai don tausayi ko don jin tsoron talauci haka suke kashe aya mata ƴaƴa maza kuma suna kashe su saboda wannan cewa duk wanda aka a sai mutum ya rantsuwa to wannan rantsuwar ga ka'ida idan yayi ta sai ya cika ko da daga baya yayi da na sanin me yasa ne wannan rantsuwar ka'ida bai lura sai ya sai ya cika to kuma idan ya gagara bai samu daman cika ko baya son ya cika to shine kuma sai ya je wurin masu duba sai su masa duba a duba a ga a ce to yanzu ga dai ko ya yanka ɗansa ko kuma wato ya fanshe shi da abu kaza na dukiya shine ai ta sa raƙuma to kuma anan gurin malaman duba din suke abin nan sai ta fara yi ta ƙara raƙumi goma goma har su kai ɗari ko sama da haka ko kasar haka har da ƙarshe dai idan aka yi duba sai wannan yanka ya faɗa kan raƙuma a maimakon kan ɗansa sai ya fanci kansa da wannan adadin raƙuman da masu duba suka ce a kansu abin ya fada a kansu alƙalumma suka fada inda su dai sun san su za su amfana da wannan adadin raƙuman ba to za su ta abin nan gurgudai da suka san mai hali ne gurgudan yadda abin da suke haka yan duba suke tun da can har yau sha ba tashabahat qulubuhum kawai lokaci ne da ya canja sai komai dabaru su dinka canjawa kowa dabara sabar gurgurdan mutanen zamanin sa in ba su wayo ne shi ma yana da wani wayo yadda kasan ɗan dambe haka ɗan duba take yadda dan dambe ke neman mafaka ina ma kasa take haka kuma zai fashe kanka kai mai zuwa wurin ɗan duba har sai dai ya same da zai nasara a kanka malai sai kamar halafa abdul muttalibi kamar yadda abdul muttalib wato wato kakan annabi sallallahu alaihi wasallam yi rantsuwa kamar yadda suke faɗa a cikin littafin tarihi ko na sira cewa yi rantsuwa cewa idan ya haifi ya maza kaza zai yanka na kaza din to sai ya kasance wanda wannan rantsuwa ta fada kansa cewa yanka zai faru da shi shine wato Abdullahi mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshe kuma yaje yana sai ba zai yanka ba aka zo aka yi ko aka yi duba tsakanin shi da raƙuma 100 alƙaluma suka fada kan raƙuma 100 ya fanshi shi haka dai ta tafan tarihi take kawo وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم هذا قتل أولادهم شركاؤهم wato kamar haka ne zayyana lika sai min al ya kawata wa da yawa daga cikin kafirai me ya kawata musu shuraka'uhum abokanan tarayyar su da suke hada su da Allah min al cikin aljanu ko mutane su ne suka kawata musu katla auladihim kashi ƴaƴan su to sai zanto wato shuraka'u anan gurin shine fa'ili na fi'ilin zayyana sai zanto katla maf'ulan bihi mansub ko aulad kuma sai zanto shine ne mudafi ilayhi katla auladihim shuraka'uhum wato wanda suka kawata wa mutanen jahiliya kisan ƴaƴa sawa'un maza ne ko mata ne su ne shirka'u abokanan tarayya su cikin aljanu ko cikin mutane mana yace biyar rafa'i da yin rafa'a an gane ko zayyana wa fi qira'atin bi bina'ihi lil maf'ul Bin rafa'i fa'ilu zayyana sai zan zanto shirka'uhum fa'ilin na zayyana wa fi qira'atin aw ta qira'a bi bina'ihi lil maf'ul wato sai a ce zuyyina ya zanto mabni lil majhul kenan wa rafa'i qatli lafazin qatlu kuma sai a ce masa qatlu wa nasbil aulad lafazin aulad kuma a ce aulada an gane ko bihi wa darru shirakaihim lafazin shiraka'i kuma sai a masa kasra wato wa kazalika zuyyina likathirin min al-mushrikeen wa kazalika zuyyina likathirin min al-mushrikeen qatlu auladahum shirakaihim kiran abdullah bin amr al-shami kenan وكذلك زين لكثير من المشركين qatlu auladahum shuraka'ihim liyurduhum wa liyalbisu alaihim din to a wannan qira'a wa kadhalika zuyyina likathirin min al-fikida qatlu auladahum shuraka'ihim sai zanto cewa an tsawata wa an gane abinda wato an ƙawata musu kisan da abokanan tarayyar su suka basu na su yi wa 'ya'yansu to ita wannan qira'a ta Abdullahi bin Amir qira'a ce mutawatira sai dai da yawa daga cikin malaman lugar larabci sun sai wannan qira'a ba ma malaman lugar larabci har da yawa daga cikin malaman qira'a abin mamaki hatta shekul mufassirin Ibn Jarir Tabari ya yi inkarin wannan qira'a yana cewa wannan qira'a akwai kuskuren larabci dan su sun saba a ka'idar larabci idan aka ce da mudaf da mudaf ilayhi kamar kitabu zaidin an gane ko ko kitabu muhammadin kaga kitab mudaf ne muhammadin ko mudaf ilayhi da ka'ida ba wata kalma da za ta zo ta shiga tsakiyar kitab da gome muhammad ko kitab da zai kar wata kalma ta shiga tsakiya idan har wata kalma za ta shiga tsakiya kuwa to ya zama kuskure sai fa in a cikin shi'ar ne aka samu darura shi'iriyya kuma ya zanto kalmar da ta shiga ita ma zarf ne amma haka kawai wata kalma ta zo ta shiga tsakiya to ya zama kuskure a larabci ma'ana la yufsadu bayna al-mudafi wal mudafi ilayhi illa li daruratin fi'liyya illa bi daruratin fi'liyya ba yanda za a yi a shiga tsakanin mudaf da mudaf ilayhi da haka sai suka ce zuyyina li kasirin min al mushrikina qatlu awladahum shuraka'ihim asalin magana qatlu shuraka'ihim awladahum ya zanto qatlu shine mudaf shuraka'i mudaf ilayhi awlada kuma sai zanto shine maf'ulan bihi mansub to dan haka a haka jerin ya kamata amma dauko aulad a sa tsakiyar qatlu da kuma shuraka to ya zanto an shigar da wani abu tsakanin mudaf da mai su ilayhi wanda wannan ya saba ka'idar a wurin malaman nahwu basar gaba daya hasiki boy duk suna ganin wannan ya saba ka'idar nahwu to amma karshe malaman nahwu kufa sun ce ba wani nan a larabci ma larabawa sun saba suna faɗin haka akwai waƙoƙi na larabawa da suka tabbatar haka bi وزجتها بمزجة زج القلوس أبي مزادة bi mazajjatin zajjal qalusa abi mazada kaga zajjal qalusa abi mazada ai zadda abi mazadat al-qalusa to amma sai aka shigar da al-qalus wanda shine mafa'ulun bihi mansub tsakanin al-mudaf wal mudaf ilayhi wanda shine zadda da kuma abi mazada abi din wannan shine mudaf ilayhi zadda kuma shine mudaf to an shigar da wani abu a tsakiyar su فزوجتها بمزجة زج الكذوب أبي a كما تسكتوا لله در اليوم من لامها أي لله در من لامها اليوم أما تأكد تقدر اليوم بين ما واتو در دكما من وانت مضاف لك ده مضاف إليه wannan labarin dai ba wanda zai fahimce shi sai wanda ya taba karanta na hawo ya san kuma ka'ida su san wanda bai karanta ba kenan sai ya ji Allah ba shi ladan ji a takaice dai ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi bin shi ya karanta da haka kuma kiran Abdullahi bin kuma tabbatacciya ce an fahimta ku yana cikin qurra'a guda bakwai da Imam Shafi'i ya kawo su cikin littafin Irzul Ma'ani wa Wajhu Tahani yace wa amma Dimashqul Shami daru bin Amir fa tilka bi Abdullahi qabat muhallala هشام abdullahi wa وهو انتسابه bil isnadi anhu tanqala saboda haka babu wata magana qira'a ce tabbatacciya da haka cikin hirzul ma'ani wa wajhu tahani imamu jatubi yace dukkan wanda ya kaji ya inkari qira'an abdullahi bin amir sami to kuma ya danganta cewa jahilci ne yake kana kace kace shine sarkin jahili zargin kika ce masa sai da jahili to amma abin mamaki kaga manyan malaman tafsiri ibnu jarir tabari ya yi inkarin ta haka kuma imamu shaukani cikin fatawul qadir kuma ya yi inkarin wannan kira'a da yake wannan kira'an ba mutawatira bace ba da haka duk qurra'u al-mu'tabarina wanda ake kirga su ba su santa ba ta sai ga wani abu a fili amma ya boye auren wani babban malami to wannan na nuna mu'jizar ilimi kenan ba wanda zai iya mamaye ilimi gaba daya ya ce ya san komai a cikin ka an ba haka ba ibnu jarir tabari an ba haka ba imamu shaukani ai wadannan sun fi karfin asas cikin jahili a cikin ilimin ma kusa ne a duniyar ilimi amma tare da haka ga cikin yin inkarin ababen da suke auzahu min alwadi kamar yadda suke cewa duk wanda ya san ilimin qira'a ya san waɗannan qira'o'in auzahu min alwadi wato sun fi abun sun fi fili fitowa fili to amma ga fita sun yi inkarin waɗannan qira'o'i an fahimta ku? to wannan ke nuna gajiyawar ilimi duk yadda mutum ya kai ga karatu sai an samu wani abu da ya jafinta to wannan abin da ya jahilta baya son ka rage masa darajarsa da matsayinsa da yake da shi na ilimi sai dai ka roƙa masa hanzari cewa Allah ya masa gafara cikin abin da ya na kuskure amma in ba haka ba hidimar da suka wa ilimi kuma ai tana da yawa kaga shi yasa Imam al-Kasimi da Malik al-Kasimi ya yawa ya tsawaita magana akai lokacin da ya zo wajen tabbatar da wannan kira'a din shi sai yayi magana akai yan bid'ar da suka yi inkarin kira'a irin su Imam al-Zamakhshari a cikin littafin Kashaf yace ya inkarin wannan kira'a yace wa hadha min kaba'ir kashafihi yace wannan daga cikin kaba'ira kaba'ira da tafsirin kashaf ya kunsa wannan tana daga cikin wa hadha min kaba'ir kashafi yayi masa raddi wanda yake mai yawa cikin shafi biyu ko uku على كل حال بيان دوغو wannan bayani wa kadhalika zayyana li kaseerin min al-mushrikeena qatla awladihim shirkahu mata abu waɗanda ake hadawa da Allah din cikin mutane da gumaka sun kawata wa kafare kashi ɗayayen dan me suka kawata musu kashi ɗayayen su liyurduhum domin su halakar da su ne ay yuhlikuhum su halakar da su wa liyalbisu alaihim dinahum kuma domin su gurbata musu addinin su ay yakhliqu alaihim dinahum su tudanya musu addinin su sai da ba su gane kira da gaskiya ba walau sha Allahu ma fa'aluhu da Allah ya so da ba su aikata abin da suka aikata din ba wa yaqulu innahum fa'alu dhalika bi mashi'atillahi wa huwa qawlu haqqin urida bihi al-batil su ma kafirai suke cewa ai sun yi hakan ne da ganin damar ubangiji sai dai faɗin su cewa sun yi haka da ganin damar ubangiji magana ta gaskiya ce amma aka fito da ita a wurin da suke nuna fata a nan abin da Allah ke tabbatarwa cikin faɗin sa walau sha Allahu ma fa'aluhu yana tabbatar da mashi'a kadariya ma'ana mashi'a kauniya mashi'a wadda Allah ya gina duniya akai Allah ya halicci mutane ba dan su duka su zama shirya ba dan waɗansu su zama kafirai waɗansu su zama to mummunai huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahi ma ta'maluna basir lalle ubangiji ta'ala shine ya halitte ku cikin ku akwai kafirai cikin kuma akwai mu'mini haka Allah ya ga dama duniya ta kasance lalle akwai kafirai akwai mu'mini haka kuma ya yi gida guda biyu gidan aljanna da gidan wuta kuma kowanne yayi alƙawalin sai ya cika ba wai wuta ce kawai aka ci za ba har aljanna akwai waɗanda suke dogara da ayoyin la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in ce kun ga Allah ya alƙawarin suka wuta amma bai alƙawarin suka aljanna ba to wannan yana daga cikin abin da yake faruwa idan mutum ya dogara da fassarar Qur'ani ba tare da ya koma hadisi ba dan da ya koma cikin hadisin Bukhari da Muslim da Abu Huraira zai ga cewa jayayya da ke tsakanin wuta da aljanna wuta take maganar wanda ke shiga cikin ta sune talakawa take cewa aljanna ke take cewa ba mai shiga cikin ta illa ad-du'afa wa saqatun nas masu rauni da kuma talakawa su ne galibin wanda ke ciki aljanna kuma a wuta kuma take cewa wato ita wanda suke shiga cikin su suna aljabbaruna masu girman kai da jiji da kai wannan su ne waɗanda za su shiga cikin ta suna wannan gayyar sai ubangiji ta ala ce ke da ka ke wuta azaba ta ce zan yi zan yi azaba da ke ga wanda na ga dama sai kuma aljanna rahama ta ce zan yi rahama da ke ga wanda na ga dama kowace ɗaya daga cikin ku na ɗauki nauyin sai na cika ta aga hadisin bukari da muslim da haka idan ka bude tun ayoyin kadai la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in sai mutum ya ce Allah alƙawarin tuka wuta amma bai alƙawarin cika aljanna ba ai na faɗa maka idan ka goma hadisi sai ka hada duka guda biyu wace sai Allah ya cika ta ko to Allah kuma ya mutane waɗansu kafirai ɗan sama mune to a sai tun da yayi waɗansu kafirai ɗan sama mune kuma ya kaddara waɗannan gida guda biyu tun fil azal shine aljanna da kuma jahannama kuma ko waɗanne yake sai ya tuka su a sai ganin damar sa ne dama mutane za su kasu kashi biyu to ne saura da mai lokacin da ka samu kanka a tafarki na barna a nan gidan duniya ba ka kafa hujja da waccan ganin dama din ta yadda Allah ya so duniya ta kasance a kai dan ba ka da tabbacin kana cikin waɗanda Allah ya so kafircin su ballan tana kace to ai ni zan tsaya haka Allah ya so na haka ba ka da wannan sai dai ka saurari abinda annabi ya zo da shi na wahayi ka ji me Allah yake so ka yi me Allah yake so ka bari sai ka ba abin da yake wato ka nisanci kuma wato ainihin abin da ya hana to wannan ita ce mashi'a shar'iyya kenan wannan ko mashi'a kauniya to kullum hujjar ka kai musulmi mashi'a shar'iyya ba mashi'a kauniya ba mashi'a kauniya ba ta zama hujja sai dai ka ba da labari cewa eh ganin damar Allah ne waɗansu halaka waɗansu mata amma ta iya cewa da wani da wani dama can Allah ya su halaka ai baka da ilimin gaba da wani da wani dama can Allah ya su su yayyu ne ai baka da ilimin gaba to dan haka sai a nan gurin ba abin da zaka aikin shi sai maki a shar'iyya shine umarni da hani da cikin Qur'ani da hadisi Allah ya so kaza ta fuskar shari'a ya ki kaza ta fuskar shari'a sai ka ba abin da ya so ta hanyar shari'a sa ka nisanta abin da ya hana ta hanyar shari'a sa ya zanto wannan shine hujjarka a ba ta hanyar maki a kauniya ba da haka da Allah ce walau sha Allahu ma fa'aluhu da Allah ya ga dama da ba su aikata ba wannan wata irin mashi'a ce mashi'a kauniya ce ta fuskar shari'a lalle bai so a yi shirka ba inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha sannan kuma la yarda li ibadihi al kufr ubangiji bai yadda ba ai kafirci ta fuskar shari'a bai yadda wannan ba amma ta hanyar mashi'a a ya kaddara haka waɗannan wani babi ne a cikin akida mai dan wahalar fahimta sai dai a hankali kullum ana maimaitawa har a hankali kun kama tasir ina jin na sha buga mana misalin sa a baya ko a cikin karatun tauhidi ko a cikin karatun tafsiri duk lokacin da dangantakar magana ta kama sai a sake maimaitawa Allah fahimtar da mu walau ta Allahu ma fa'aluhu da Allah ya so da ba aikata abin da suka faɗa ba suka aikata ba da haka fa kyale su ya Muhammad wato ya kai wannan annabi kyale su wa sayrauna akibata ilihim da sanan su da kokarin al'amarin aikin wa ma yaftarun kyale su da idan abin da suke kai na karya wanda suke jingina ma Allah wato kirkira shine ce fadin su cewa kaza haramun ne kaza halal ne ba tare da hakkin wahayi ba ko fadin su cewa wannan rabon Allah ne wannan rabon manzon sa ne da wannan rabon kuma ka ne ba tare da wahayi ba wannan shine fazarhum kyalesu wa ma yaftarun da abin da suke kirkira na hukunci ma'ana abin da suka kaga daga karan kansu ba tare da yin izinin da hakkin wahayi wa min abatilihim allati tarauha wa tabauha yana daga cikin batan su wanda suka kago kuma suka bi wato abinda aya za ta karanto baya Allah ce wa qalu ma أنعام وحرث أجل وحرث أجل لا يطعمنا لا يطعمها إلا من نشاء بزحمه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون يسلم الله وقالوا كما suka sake faɗa suka ce hadhihi an'amun wa harsun hijra hadhihi an'amun waɗannan dabbobi wa da wannan amfanin gona da ko ganin hijrun haramun ne akan wato bayan sun ware wani sun ce wannan na Allah ne sun ware wani sun ce wannan na gumaka ne sai suka sake ware wani kuma suka haramtawa kansu hadhihi an'amun wa harsun hijrun wannan dabbobi da wannan kayan noma kuma hijrun wannan haramun ne hijr bi ma'ana haram an gane ko la yata'amuha illa man nasha'u ba wanda zai ci ya amfana da wannan dabbobin da muka ware ko wannan amfanin gonar da muka ware illa man nasha'u sai wanda muka ga dama min khadamatil awsan daga cikin masu yawa goma ka hidima wa ghairihim da wannan su min rijali wan nisa'i wato cikin maza ko mata bi za'amihim Allah ce ji sun faɗa wannan dariya wasu fa ba da wahayi ba ai la hujjata lahum fihi ma'anar bi zamihim ba su da hujja cikin wannan din wa an'amun hurrimat zuhuruha suka ware waɗansu dabbobin kuma suka ce waɗannan hurrimat zuhuruha an haramta kadan bayan su bi wa'ana fala turkabu ba za a hausu ba ka kasawa'ibi kamar dabbobin da ake kira as-sawa'ib wal hawami da kuma dabbobin da ake kira al-hawami bayanin su zai wa an'amun suka ware waɗansu dabbobin daban kuma suka ce waɗannan kuwa la yadhkuruna isma Allahi alaiha ba a bukatan sunan Allah akai dan za a an gane ko inda zabiha yayin da za a yanka su bal yazkuruna isma asnanihim kawai za su ambaci sunan gumaka ne wa nasabu zalika ila Allah kuma suka ce duk wannan hukunci wa Allah ne ya tsara musu hakan su istira'an alai kawai dan yawa Allah kage Allah ce sayajizihim bima kanu yaftarun da sannu zai musu sakamako bima kanu yaftarun dangane da abin da suka kasance na ƙarya suna kirkira suna jingina ma addinin sa sai وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة من دوننا ومحرم على أزواجنا وإن يكن فيلة فهم فيه شركاء فليكن وفقهم إنه حكيم عليم wa kuma suka rinka cewa ma fi butuni ana al-an'am abinda ke cikin cikin waɗannan dabbobin al waɗanda muka haramta din nan hiya sawa'ib wal baha'ir wato as-sawa'ib wal baha'ir din nan wannan an halatta shi ke banta ga maza kawai cikin mu banda mata wa muharraman ala azwajina abin haramtawa ne ga wa in amma idan abin sun zanto wato abinda dabbobin suka haifa ya zanto mushe ne kuma bin nasbi wato da yin nasaba kan maitatan wata zikirin da kuma yin tazkiri na fi'ilin wa in yakun maitatan ko qari abin raf'i wa ta'nisil fi'ili a wata kira'an wa in takun maitatun in abinda dabbobin suka haifa ya zanto mushi fa hum fihi shuraka to wannan da maza da mata sun sai tarayya a kai wannan kuma ya halatta da kowa da kowa duk wannan sun yi ne da san zuciya wato wannan ayar tana da alaka waɗannan ayoyi tana da alaka da ayar cikin suratul ma'ida da Allah ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqilun ya faɗi nau'in dabbobi guda hudu na farko bahira na biyu sa'iba na uku wasila na hudu ha da can mun faɗe su amma mu sake wa mai tasirin dabbar da suke kira bahira wato ita ce dabba da aka sanya mata alama ta musamman aka ce ta gumaka ce alamar ta kuma shine yanke kunnanta sai a yi tsadar kunnanta a raba shi gida biyu ko dai a yanke wani abu na kunnanta wato ta zama basira kenan an gane ko allati shuqqat uzunaha wadda aka yanka kunnanta ko aka tsaga kunnanta to dabbar da suke mata irin wannan ga ka'ida ita ce wadda ta haihu sai dai har guda biyar in dabba ta haihu ƴaƴa guda biyar to ta zamanto menene bahira a wurin ta haifi ƴaƴa guda biyar sai a ce to shikenan wannan ba za a ci namanta ba ba kuma za a tsora mata kaya ba ba za a tsora mata galma ta ba sannan ba za a sha nunan da ba wannan an ware ta ce ta gumaka ka to idan aka ce an ware ta ga gumaka gunkin shi zai amfana da ita wa zai amfana da ita masu gadin gumaka sai su kawo wannan hukunci sai ya kasance suna tara dabbobin mutane kawai da wayo to ga ka'ida idan ta aihu biyar take kaiwa wannan matsayi bahira to in ta aihuwa hudu ana jira a ga na biyar din me zai zo idan na biyar din da za ta haifa an gane ko ya zanto mai rai to sai ce to wannan abin da ta haifa na biyar din da ya zanto mai rai ita dabbar ta zama bahira in ta zanto ta kuma ka ko to wannan abin na biyar ya halatta ayi amfani da shi amma ga maza kadai banda mata shine wa qalu ma fi butun hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina idan abin da ta haifa din kuma ya zanto wato ainihin mushe ne to shine wa in yakum maitatan fa hum fihi shirka ta ce to ya halatta har maza da mata amma in dai da ransa kuma namiji ne to wannan ya tafi maza kaɗai ban da mata waɗansu suka ce in dai da ransa ko da ba namiji bane ba in dai da ransa ne za a zo a yanka shi to maza kaɗai amma in ya mutu da kai shi ba yanka shi aka bi to ya halatta lizzukuri wal ina maza da mata kowa duk waɗannan kaga wani bishir da hankali ne da su masu gadin gumaka suke yi sai su tsara wani abin da kai ma mai abin zaka ka amfana wani lokacin kuma wancan zai amfana karshe dai amfanin su ne zai fi yawa tunda abin da aka ware nasu ya fi yawa dan yanzu a ce duk raƙuma da ta haifi ya biyar ta zama tasu duk tinkiya da ta haifi ya biyar ta zama nasu duk wanda ta haifi kaga ai dabbobin da za su tara yana da yawa to wannan ita ce bahira sa'iba sa'iba kuma ita ce dabba wadda yantar da ita ake galibi inda ake samun sa'iba wajen bakanci sai suka shar'anta musu wajen yin bakanci shine wato mutum ya kallafa a kansa abin da da ba wajibi bane a kansa misali ba da lafiya sai in har na warke to raƙumi na daga yau ya zama sa'iba ya zama sa'i na yantar da shi ko matar tana juna biyu sai in har mata ta sauka lafiya to raƙuma ta ko saniya ta daga yau ta zama sa'iba ai yantar da ita ko tunkesa ko wani abu na ya shatta allaka wannan da wani abu da zai same shi ko zai samu wani sa in har aka yi ɗana lafiya in har wani abokina da ya tafiya ya dawo gida lafiya in har wani mahaifina ko yayana da ya tafi tafiyar sa Allah dawo da shi gida lafiya daga fatocin sa to abu kaza nawa ya zama sa'i sai ware wata dabba ce sa'iba to ita ma idan aka ware ta aka ce sa'iba haramun ne a ci ko a sha nonanta haramun ne kuma a dora mata kaya ko a dora mata galma ita ma an ware ta ta zama tawa ta duk masu wannan dai gadin guma gumaka duk wannan ta su su kadai ba wanda zai ci ta guma ka ci karshe dai ta masu gadin guma gumaka to ita ce sa'iba allati sayyabuha ma'ana wadda aka yantar da ita kenan aka barrantar da ita ga wadancan aka bayar da ita ga can an gane ko to sai kuma wasila to ita kuma wasila ita ce wato budurwar dabba wadda ta tashi haihuwar farko ta haifi mace da ta tashi ta biyu kuma ta sake haihuwar mace ƴaƴa biyu din nan mata da ta haifa a jere ba tare da namiji a tsakiya ba ita ma haramun ne kuma a ci ko ai amfani da ita duk ta zama tawa ta masu goma ta kenan to haram kuma shine namijin raƙumi shi ham namijin raƙumi wanda ake tanar da shi domin yin barbara waɗansu suna ware shi da raƙumi waɗansu ke ba raƙumi ba dukkan ma namijin dabba cikin shanu yake cikin tumaki yake amma galibi sun fi raƙumi namijin raƙumi wanda ake tanar da shi domin ya rinka yin barbara ga wato ta matar raƙumi ana samu abin nan to idan yayi barbara na wani adadi sananne a wajen su ma'ana har aka samu tunkiya wato dabbar da yawa barbara ɗin nan ta haihu so wani adadi biyar ko shida ko bakwai shi ma sai a ce da dawo ya zama ham sai a ce hamiya zaharaku ma'ana ya yantar da gadon bayansa ba za a kara tsora masa laftun kanwa ko kayan abinci ko wani abu ba shi ma an ware ya zama nawa na masu gadin jama'a to sai suka tsara waɗannan suka shimfiɗa waɗannan dokokin shi yasa wato abin zai ba su mamaki ita bid'a abin da yasa Allah ke faɗa da ita kenan ma'ana mutum ne zai kirkiro abu ya sa masa dokoki irin yadda Allah in ya shar'anta abin yake sa masa dokoki a ce ayi kaza in lokaci kaza ne ayi kaza in abu ya faru kuma ayi kaza kaza kuma na suwa ne kaza na suwa ne yadda ubangiji ke shar'anta sallah da lokutan ta aqimin salatu li dulukin shamsi ila nafiqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an haka su kuma za su tsara nasu kuma su ba da dokoki kuma to inda suka zama masu shirka tarayya da suke da Allah wajen ba da doka din inda mabiyansu suka zanto masu shirka yadda suka yi itikadin ga wannan da ikon ya ba da doka shi ma kamar Allah yanzu sun daidaita shi daidai da Allah kenan duk da cewa sun san Allah shi halitta ya kaɗai da halitta amma yanzu wajen ba da doka dan me suka sa masa kishiya yadda ake so kamar yadda kai yadda ka kaɗai ta wajen halitta ka kaɗai ta wajen arzuta mutane ka kaɗai ta wajen kashewa da rayawa to ka yadda da kaɗai ta kuma wajen ba da dokoki in ka sa masa kishiya wajen bayar da dokoki wajen shar'anta shari'a wajen tsara ibadoji ka sa masa kishiya shi ma wani zai tsara ma ibadoji ka bi yanzu ka riƙe wannan A kaiwa to amma me yasa ka baki damar da ba wanda yake da cewa sai Allah shi yasa Allah ya zarge su yace am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah suna da wadansu abokanan tarayya ne da suke tsara musu shari'a irin abin da Allah bai izini da shi ba kuma ne zo ce ku kaza yanzu abincin da mutanen jahiliya suke yi ne kuma yau mutane suke yi da sunan bin waliye ko da sunan bin shehina ko bin abin nan waliye din kuma akwai su an yadda akwai waliye na gari ba yanda za a yi duniya waliye su kare matukar akwai musulmi a cikin ta ayat suratul tauba ba shafe ta ba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wannan duk waliyai ne ala da awliya Allah la khawfun alaihim wa ya yahzanun amma me rage shi wali ya samu walitaka dan saboda bin sa ga Allah da bin sa ga annabin zamanin sa da aka turo masa ba na shi yake da shi daban ba in aka ce ga wani wali yana da wurjin sa daban sabo fil ba daga taskar annabi ya turo ba to wannan bai ma zama wali ba ko kowa ake zama musulmi ba ma wali ba daga ina zai samu sabon wurdi sabon zikiri sabuwar hailala sabuwar istighfari wanda ba daga annabi ba yace shi wannan mai bin nashi tarikan ko tafarkin ko godaben shi ga tsarin sa a duk wanda ya samu wilaya yana samun wilaya ne a sakamakon binwa dan annabi sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar musulmai sun yi ijma'i tun daga farkon su har karshen su in dai aka ce musulmai ne sun yi ijma'i khairun nasi ba'da al-anbiya'i wal mursalin shine sayyidina Abubakar Siddiq wanda yafi kowa a bayan banda annabawa banda mursalai wanda yafi kowa shine sayyidina Abubakar Siddiq abokin farko da Allah ya zaba wa annabinsa kenan ta san ko ba zai masa zaben tumun da ba abokin hijirarsa abokin zamansa a cikin kogo iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sirikinsa wanda ya aura masa akwai inda annabi rinka nuna kamar shi kadai ne ba sahabin ba wai dan sauran ba sahabbai bane dan a nuna cewa akwai bambanci ko cikin sahabban lokacin da abubakar yayi wa umar ba daidai ba ya je gidan umar yana neman ya yafe masa umar ya ce ba zan yafe ba sai abubakar ya damu sai ya garzayo wajen annabi ya kawo kara na cewa na yi wa umar laifi na ce ya yafe mun ya ce ba zan yafe ba lokacin kuma umar shi yana gida tuni ya riga nadama ta zo masa yana neman idan abubakar yake in ce na yafe masa da eh, ya neme ta a gida ya rasa ya san cewa yana wajen wa yana wajen manzon sallallahu sai ya garzayo yana cewa abubakar na fi maka abubakar na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace umar ya abubakar ya kai yafe masa yafe masa kun karyata ni abubakar ya ji imani da ni farkon abu kenan ko an haramta mun dukiya abubakar ya bani dukiyarsa lokacin da aka ce ni ne manzo kuka ce ba ni bane abubakar ya ce ni ne hal antum tariku li sahibi shin da ku kyale mun sahabi na ko ba za ku kyale mun shi ba an antum tariku li sahibi za ku kyale min sahabi na ko ba za ku kyale min ba Abu Bakar yace har sai da nautar yawa Umar na tashi gaban annabi ne ya annabin Allah ni ne na fara laifin ni ne mai laifi dan dai tausayawa Umar saboda irin abin da annabi ya masa to amma duk da wannan matsayi na Abubakar ba zai kawo wata sabuwar shari'a ba sabanin abin da annabi ya zo da shi shi yasa lokacin da Abdullahi ruwa yake ne lokacin da Abdullahi dan Abbas yace yace aka tambaye shi fatawa game da aikin haji ya ce wa mutane ku yi tamattu'i sai waɗansu suka ce ai abubakar da umar sun ce ifradi ya fi sai ce saura kaɗan a ai muku ruwan duwatsu daga sama a na kuma kala rasulullahi wa taquluna kala abubakar umar za a yi muku ruwan duwatsu daga sama ina ce muku manzan Allah ya ce ku kuna cewa abubakar da umar sun ce ka duba matsayin abubakar amma bai ce kawo shi sabo ba to ina ga wanda zai zo bayansa wanda baya cikin ajin sa abubakar baya cikin ajin tabi'ai irin su hasan al-basri irin su sa'id ibn al-musayyib irin su rabi'atu bin abdurrahman baya cikin irin su Ibrahim an-Nakhai baya cikin tabi'u tabi'ina irin su Imam Malik ibn Anas Malikul Madinati Imam Darul Hijra ya abul jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakiful azqali izzul wakari wa izzu sultani tuqa fa huwa al-muta'u wa laysa za sultani baya cikin waɗannan baya cikin na bayan baya har kawai sai wani zo daga sama sai kawo wani abu sai karba zai yi ba zai yi dan haka Allah ya bayar da raddi ga waɗancan dan ya zanto ga kowa yace ma ja'ala Allahu min bahirati bahira da kuka ce ba Allah ne ya saba ba Allah ne ya haramta mutane wala sa'ibatin haka sa'iba ma ba Allah ne ya kawo wannan hukuncin ta ba wala wasilatin haka wasila ma wala hamil haka kuma hamma walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi kadiba sai dai waɗanda suka kafirta suna kirkirar ƙarya su jingina ma Allah wa aktsaruhum la yaqilun da yawan su ba su da tunani ba su da hankali ne to dan saboda haka ya ƴan uwa nasiha ce ta zama wajibi a faɗa mutane duk tatin su su daure su ji haka kuma in an faɗa abu da dalili sai mutum ya bincika ya ga shin dalilin da aka faɗa haka ne ko ba haka bane ba a gaskiyar al'amari ba mai yancin ya haramta cikin musulunci ko ya halatta sai Allah da manzansa ba mai yancin ya ce kaza ya halatta kaza bai halatta ba kuma shari'ar musulunci ta shafi kowa ba abin da aka kawo aka ce wannan lil hawas ba abin da aka kawo kuma aka ce wannan lil awam wato gama garin mutane ga nasu ke bantattu kuma ga nasu shari'ar Allah ta shafi kowa da kowa ne annabi ya shafi kowa ya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum da ka ce me jami'an kowa da kowa annabi shine annaban sa bai sai kawo nashi daban ba inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun shiriya sai in an ba annabi sannan za a samu shiriya ba wanda zai kaucewa tafarkin annabi sannan ya kasance ya samu shiriya to da haka Allah ke to mana abin da suke faɗa dan ya zanto izina ga wanda zai biyo baya ciki ba sai in an yi irin nasu ba matukar hukunci na halarci na haramci an bai wa waɗansu mutane ba abin da suke na an yi koyi da mutanen jahiliya duk da su abin da suka haramta ko suka halarta da kansu ko ga matansu ko ga dabbobinsu ko ga menene idan ka duba wani abin sai ga akwai wauta to amma abin da zaka dauka hukuncin tahalil da tahrim ne kai yanzu kwakwalwarka ba za ta karbi wannan ba amma akwai wani abin daban da ake baka wanda su kuma kwakwalwarsu ba za ta karbi wannan ba kai kuma yanzu kwakwalwarka an baka ta kun yi tarayya wajen cewa ka karɓi halarci da haramci daga wajen wani wanda ba Allah ba ba manzon sallallahu alaihi wasallam ne Allah madaukakin sarki yace wato ainihin a wa in wa in yakum maitatan fa bin shirka sai yajzihim wasfahu Allah zai musu sakamakon irin abin da suke siffantawa da bakunan su na halarci da haramci innahu hakimun aliyam kuma lalle Allah ta'ala mai hikima ne fi sun ihi cikin abin da ya aikata alimun sunan masani ne bi khalqihi game da sa wa li ajli hikmatihi wa ilmihi saboda hikimar Allah da ilimin sa la yatruku jazaa'ahum allazi huwa min muqtadayat hikma ba zai kyale su da masa sakamako ba domin yin sakamako din yana daga cikin abin da yake da alaka da hikima kar mutum ya buƙawa kyale su dole sai yi masa hukunci to ina ga saboda AFP da ake yi sai mu dakata haka an dai ne sun ba su mahadirin ha to ake mu hakura haka abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tafi mana wassalamu alaikum warahmatullahi ibn Amir da kuma Ibn Kathir da Hamza al-Kufi shin waɗannan malaman kira'a ɗin nan guda bakwai dukkanin su suna cikin sahabbai ne babu sahabi ko ɗaya cikin su akwai dai tabi'i akwai kuma tabi'u tabi'i masalan al-Imam Nafi yana cikin tabi'ai ne haka abdullah bin kasir al-makki shi ma yana cikin tabi'i amma ba sahabi ko daya a cikin dukkan su dai sun shahara da sanin waɗannan kirawoyi guda bakwai da kuma karantar da su ba wai su kaɗai suka sani ba amma Allah ya shahara su ya bayyana su sama da sauran malaman zamanin su a fagen wannan ilimin ilmin kira'at ba wai dan sun kada sauran ilimi ba idza bushira fazalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min ma bushira bihi zuwa karshen aya wannan aya tana cikin suratul an'am kuma tana hikaito al'adan mutanen jahiliya din ne idan ɗaya daga cikin su aka masa bushara bil unsa da kyamace zalla wajen wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib sai ka fuskar fuskarsa ta murtike musu muswaddan bakin iri zalla wato sai yayi ne musu muswaddan wajen fuskar fuskarsa tana bakin irin wa huwa kadhib yana cikin bakin ciki ya tawara min alqaumi har yana ɓoye wa mutane baya son adaiki min suqi su da bihi a aqida su saboda munin abin da aka masa bushara na cewa an haifa masa mace sai ya rinka tunani a yumsukuhu ala hunin shin zai rike wannan mace bisa da kaskanci da wulakanci amma duk su mutu tura ko je binne ka ne kawai huta shine Allah ta'ala sa amma ya hukumu sir da abin da suke hukuntawa na kashe aya mata da haka dai kashe aya mata din nan al'ada ce ta mutanen jahiliya haka kuma ko da baka kace ba in ya mace idan Allah ya maka baiwa sai ma kada na wani burbushi kina na aqida mutanen jahiliya dan sune ne suke fifita maza akan mata ubangiji ala kuma duk da ya fifita maza ta fuskar daraja akan mata amma ta fuskar kyauta duk ɗaya ne kyauta ce daga Allah kuma shi ya sa ma su Allah mutanen jahiliya yawa eh, eh, Allah ya musu raddi bisa ga aqida su ta gabatar da maza kawai dan saboda suna son namiji dan da kin mace dan kawai suna kinta sai Allah ya kawo mata ɗin ya kaddamar da su wajen ambato cikin Qur'ani kafin ya kawo maza dan yi musu raddi lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha sai ce me yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha az-zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir ma'ana ba mata ga wanda ya so kuma ina bayar da maza sai ya fara gabatar da mata kafin wa da yazo maganar rabban gado ta yusikum Allah fi auladikum lizzakari mislu hadhal qantayn wannan a jumla take ne da aka zo magana fillah fillah aka fara da mace للذكر مثل هذا الأنثى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد ثلث saboda haka dai idan Allah ya baka ya'ya mata kyauta ce daga wajen Allah sai ka karfa ko baka san waye zai amfane ka dan haka Allah ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a baka san ba wane ne wanda zai fi kusantar da amfani gare ku kuma sai annabi ya zaburas da waɗanda Allah bai ya'ya mata ya keɓance da yambaci maza ba yace duk wanda Allah ya ba shi ƴaƴa mata biyu ko uku ya tarbiyyance su bisa ga tarbiyyar addinin musulunci za su zama masa hijabi daga shiga wuta wala Allah tarbiyyar su tana da wahala saboda ta maza shi yasa aka rattaba wannan rabon a kansu kafin a kawo namiji duk wanda Allah ya bai ƴaƴa mata biyu zuwa abin da ya sama ya tarbiyyance su tarbiyya ta musulunci har ya aurar da su ubangiji ala zai sa su zanto hakan ya zanto sanadiyan karan su daga wuta a gobe kiyama lokacin da annabi faɗa hadisi uku ya faɗa sahabbai suka ce me bi fa annabi ce me bi ma suka ce muna jin kunyar mu ce me sai fa kar tambayar da yawa ila da mun faɗa da ya ce me sai ba sallallahu alaihi wasallam eh wanda ya tarbiya ko matar ma har da matar ai da ma hakkin tarbiya kansu ne su duka bi ba akan namiji ne kadai ba wanda ya fi kwazo shi zai fara bauta da wannan hadisi in mace ce ta fi mijinta kwazo wajen tarbiyyar ƴaƴan za ta fara bauta da wannan hadisi in miji ne ya fi matar kuma zai fara bauta da wannan hadisi kaga tarbiyya kuma ai ba wai tarbiyya ta a kawo tuwo a kawo sabulun wanki da wanka wannan ba shi kadai tarbiyya ba duk cewa wani bangare ne tarbiyya amma wannan yana gina gangan jiki ne abinda ake so gina ruhi kuma zuciya kosar da ita ayoyin da take nuna da ke nuna takawa ga Allah mutum ya zanto mai kaskantar da kai sanar da ita hadisai na kaskantar da kai da ibadoji da sauransu da ba ta darasi cikin hira galibin darasin yara cikin hira ake yin sa ba wai sai ka tsaya ka dauko darasi rizq qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka hada abin nan ba su fahimci yaran ka ba wata duniya kake daban su suna wata duniya daban amma cikin hira cikin aiki mutum ya aikata wani aiki na gari a yi dace shari'a tana sa abin kace kai wannan aikin ku dama annabi ya ce masu irin sa yan aljanna ne a ina ya faɗa kaga za ta so ta a ina ya faɗa dan ta rike mata ita ma ba yan aljanna bace yanzu ko ta fara jin kashin aljanna ko ya fara jin kashin aljanna to da haka da haka al'amura suke tafiya Allah ya mana gaman ka wannan yace ubangiji ya ce qala ali ala qaza'il al-ardi inni hafizun ali wannan cikin kisar annabi yusuf lokacin da annabi yusuf aka fito da shi daga kurkuku aka kawo shi wajen sarki kuma ya bayyana cewa ba ya da laifi abinda aka sa shi kurkuku domin sa tsage ne aka yi masa su matan da kansu sun barantar da shi kowa ya barantar da annabi yusuf ne imam razi ke cewa waɗanda suke da alaƙa da kisar bangarori guda biyar ne kowa ya wanke annabi yusuf yace farko Allah da yake da labarin yace ya shi ya fara barrantar da annabi yusuf dan yace innahu min ibadina al-mukhlasin lalle annabi yusuf na cikin bayan mu waɗanda suke zababbu da ko yayi abin da aka ce da zai zama haka sai ko matar sahibatul qissa ita da kanta ce wala kadara wattuhu an nafsihi fasta'sam hakika na ne ne shi amma shi ne ya kare kansa yake an gane ku na uku shi annabi yusuf alaihi salam ya kare kansa na hudu matan cikin gari sun kare annabi yusuf da kansu su suka ba shi kariya da kansu falamma ra'aynahu akbarnahu wa aydihunna wa qulna hadha lillahi ma hadha bashara kan lokacin da sarki ya kira wasu yace ma khatabukunna izrawattunna yusuf an me suka ce qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su nan guda hudu Allah ya warkar da shi annabi su ya kubutar da kansa matar da aka zarge ta da shi ta kubutar da shi matan gari gaba daya sun ba da shaida Imam Razi ce to karshe Iblis kuma ya ba da shaida yace Iblis ya ba da shaida aka ce ta ina yace ah, Iblis ne da kansa yake cewa bayi waɗanda suke ke bantattu bayi da iko akan an gane ko lokacin da yake cewa na ugu yannahum ajma'in sai na halaka da su gaba sai ce illa ibadaka minhum al-mukhlasina sai bayan ka waɗanda ka zaba wannan ba zai iya ba ba shi da bace ba to kuma Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasina kenan yana cikin waɗanda shedan yace ba zai iya da su ba shine imamu razi yace ya koma su zargin annabi yusuf cewa wai yayi kaza yayi kaza ko ya je kusa da ita ko ya kwanta kan cinyarta sai kaza ya faru sai ya fasa yace in ku bayan Allah ne ku karbi sai dan Allah in ku mabiyan shedan ne kuma ku yarda da sai da shedan <laughs> yace karshe dai in mun samu mai rishin kunya a cikin su yace mana shi ba bawan Allah bane kuma shi ba mabiyin shaytan bane ba yace domin kawariji ya yazo ya ce shi ya fi shaytan yace to in mutum ya kai wannan matsayin to ko ba abin da za a ce a kansa baya bukatan ansa ya eh, kawariji ne yace wa kuntum ra'an min jundi iblis fartakat bi al halu hatta sara iblis min jundi an gane ku walau ma ta qabli kuntu أوسن qablahu طرائق sharran. sara'ika sharrin laysa yuhsinuha ba'di yace da ne bin iblis nake yi amma sai na sami promotion a cikin tarna har sai da shedan ya zanto yana cikin mabiyana yace da a ce za a yi dace iblis ya mutu bayana to ni da ni da rayu bayan sa da na kirkiro hanyoyin sharrin da shi bai sai yesu yace to in mutum ya ce wannan dai shi ke sai ya kalle kaji an samu wani fajirin bawa da ya faɗi wannan kai ka san dukiki da za a yi yanzu a karshe dai ana san an yi ciyawa da kuma shaddar jinjiri wa shahidi shahidun min aliha eh to kaga lokacin da ya fito daga wannan da ya zo gaban sarki sarki ya kira shi yace innaka al-yawma ladaina makinun amin lalle kai yo a mu kana da makinun matsayi babba aminun sannan kuma kai mai mutunci ne makin ma'ana an ta sahiba makana kana da babban matsayi aminun sannan kuma amintacce ne tun da ya samu shaida da yana da matsayi sannan yake amintacce ne sai ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim sanya ni ala khaza'il al-ardi in zanto ni ne babban jami'i babban ofisa akan dukkan albarkatun kasa inni hafizun alim ministan aikin gona duk abin da za a noma tattalin arziki duk ma'adanai dun nashi ne kalafa dun nashi ne idan ni ala khaza'il al-ardi dan ya shafi noma ya shafi ma'adanai da da hako da za a hako da kasa zinariya azurfa lu'ili fetur gisiri duk abin da yake taskace ta kasa sanya ni in zanto ni ne minista a wajen sai gabatar da takardar shaidarsa in inni hafizul alim dan ne hafizun mai kiyayewa ne mai amana ne ba ma gudi alim sannan masani ne game da harkar noma masani ne game da harkar tattalin arziki ne inni hafizun alim masani ne nake kalle ga a yanzu ayar yadda na karanta haka take kuka eh to ba sai na karanta bai da ba sai na rubuta yadda ya karanta ba shi ya kuskure ko sai na karanta yadda ya kuskure

dan majalisar jiha ko ni tarayya in ce ya jama'a ku zabe ni a iya wannan ko ba za iya ba karkashin wannan aya yace to ga dai ayar abin da take dan Allah sai dan Allah yace ga kuma hadisi annabi ke cewa kar ku roki shugabanci kada ka roki shugabanci naka innaka in wutsita an gari mas'ala in an baka shugabanci ba tare da ka roka ba o inta alaiha sai ubangiji ta mace kan shugabanci wani wutsita an mas'ala in an baka shugabanci bayan kai ne ka noma ka wakilta alaiha sai Allah wakilta ka da baran kanka ya ga zaka fita ko zaka fita ba wannan hadisi yana nan cikin muslim tabbas annabi ya ce karka roki shugabanci sai fa in an baka ba tare da ka roka ba to ka rike kamar da annabi ke cewa dukiyar da ke hannun mutane yace karka roka amma abin da ya zo maka kana gida ba tare da ka roka ba yace kama ka rike rizqun taqahu Allahu ilayka arziki ne Allah ko roma karka ce bana so amma ka roki mutane ku bani ku bani annabi ce karka yau to haka shugabanci an hana ka roka to menene alakar waɗannan hadisai da wannan aya ko menene alakar su duka nasoshin da yakin neman zaɓe farko dai alakar hadisin da aya wancan aya ta iya cewa ta shafi shar'u man qablana shari'ar waɗanda suke kafin mu wannan hadisi kuma shari'ar mu kenan a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba za ka kafa hujja da wancan ayar wajen ka nemi shugabanci ba sai dai ka ba abin da annabi ya faɗa cikin hadisi an fahimta ko saboda shari'ar annabi su ba ta mu bace ba ta shi Allah kuma ya ce kullun da Allah minkum siratan min haja. wannan ka iya bada kansa da wannan nabi kuma wadansu malamai suke cewa a wato idan ya kasance ire-iren ka masu aminci da wane ne suna da yawa karka roƙa idan har aka ɗora ka akan mukamin ba tare da ka roƙa ba aka zaɓe ka ba tare da ka roƙa ba to wannan sai ka karba sai Allah ke muke ka kai zaɓi ne daga Allah amma karka nema da kanka tunda ire-iren ka masu qualification irin naka da amana irin taka suna da yawa kai shiru har rabo ya faɗa kan wanda ya kama amma idan an rasa mutane masu wannan qualification ga wannan mukamin cancanta duk an rasa a wajen mutane kai ko ka san ka cancanta ta fuskar amana da masanar makamar aiki to anan ya halatta kalima dan abinda annabi Yusuf yake kenan dan dai a zamanin sa zaka ce akwai wanda yake cikin mutanen Misra to ya san ba wanda yake qualification dai shi annabi ne dukkan wanda ba annabi ko sai dai biyo bayan annabi dan haka sai ya me ya roka to kai ma in an zo zamani ya gurbace an rasa masu ilimi na addini da ilimin rayuwa da sanin makamar aiki kake ganin kai lalle ka san abin in baka roka ba zai fada kan wani to lokacin ya halatta ka fito ka roka dan irin halin da annabi Yusuf ya samu kansa kun fahimci wadannan al'amura guda biyu to yadda suke kenan to alakar ayoyin ko ayar da hadisin alakar su da yakin neman zabe wannan ba su da wata alaka don yakin neman zabe ta farki ne da demokarasi wanda ba na Allah ya ce annabi ya ce ba ga ka'ida idan mutum ya cancanta ya zama shugaba ba taron yuyu suke zaɓar sa ba ahlul halli wal aqdi ake samu ahlul halli wal aqdi sune kuma mutanen da suka tsara sauran ilimi takawa tsoron Allah hangen nesa sanin rayuwar yau suna da hangen nesa suna da sanin rayuwar yau suna da ilimin addini ga takawa takawa dan ke musu jagoranci ba za su zaɓan tumun da ba wanda ya cancanta ba wai dan uwansa za su zaɓa ba waye ya cancanta kawai a kudu yake a arewa yake bayarabe ne inyamuri ne baka tafe da ya musulunta ya tantanta ko ma waye ba da ya tantanta ba za su duba wannan kawai farkon al'amari ke sannan bayan kasancewarsa musulmi ko mai tsoron Allah su duba cewa shin ya san rayuwar yau ko mutum da za a yi masa wayo a siyasar duniya akwai mutumin da yana tsoron Allah a karan kansa amma in ka tsora hajjin zumunci mai zai lalace duk wanda ya zo masa kariya sai ya yarda duk wanda ya zo dukan da kai ba zai iya ganewa ba saboda ko mutane an kai lokacin da yanzu ba kowa ne za su zai masu magana ka yarda ba sai ka jarraba shi amma in ka biya zakin baki to gidanka ma wani sai ya raba ka da shi iyalinka ma wani sai ya kwace ma wallahi inda za ka biya zakin baki da wanda zai zo gaban ka ya kwanta ya ce kaza ki ta sabu kwararre ta fuskar rayuwa wanda ba dodo ba gidaje ba akwai wanda yake ga ta kawa ga tsoron Allah ga kuma amma ba gidaje ne sai ku shi ta kawarsa shi kada za ta yi amfani shi gaban ki kuma na bukatan barbe iya je tun yaji kiransa da hailalar sa ubangiji sa shi aljanna ya mana roƙo mu samu ruwa amma mu san shugabanci ba zai yi ba shugabanci dai kan sai mu talishi ba za mu saki da haka da aka tambaye Abdullahi da eh, ibn Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal aka ce mutum ne guda biyu gwarzo wanda yake zai iya fita yaki kuma a ci nasara saboda ya san dabarun yaki da maki da kai sai dai kuma dan giya ne yana aikin fasikanci ne kan giya ga kuma wani eh, eh, ga ibada ga kiyamu lil ga tahajjudi sai dai rago ne wa za mu ba shugabancin mai dan za a yaki yake ku baiwa wancan fasikin mai karfi fasikancin su shi kadai shafa karfin ko mu amfana da shi yace domin idan kuka ba wancan taki ajiye din rago yace ibada su kika za ta amfani raunin kuma ya gadar mana ina dalili haka imam ahmad bin hanbali to sai waɗannan ahlul halli wal aqd za su duba dacewar kowane mukami su ce eh mukami kaza sai wani mukami kaza sai wani da haka ibnu tabi'a gina littafin sa wato abin nan a siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wato yace idan ana neman ajiyar kuɗi yace ba karfi ake nema ba wane ne amini ko yana tafiya iska na daukan sa ba dai amintacce bane ba suke sai a bashi ajiyar kuɗi dan ba za su makale ba idan za a yaki ko za a yi gadi sai a nemi kato mai bala'in karfi ita ko ba da amana ba dai gadi ba ai kun kulle kofar ku kun ce tsare waje ne kar wanda ya gita kana kun ba shi sanda ya rike kace sai ku nemi mai karfi yake idan za a yi fatawa yace sai a nemi mai ilimi da tsoron Allah yana da jarinta zuciya ko da a karfin jiki ba mai karfi bane yana da jarintacciyar zuciya wanda zai faɗi fatawa babu ruwansa ko ta kan ta faɗa shi dai zai faɗi hukuncin Allah da manzon sa ne ya ajiye shi a wajen kowane irin abu ne ma ake to idan aka zaɓi wannan mutane guda bakwai a matsayin tura kwamiti ko ahli alli wal akadi sai su zaɓo mana shugabanni su zaɓo mana ministoci su zaɓo mana kwamishinoni su zaɓo mana gwamnoni da hakika an huta shari'ar Allah ke amma da aka zo aka bi mokara fa shi kana sai aka bi farkin wanda suka fi yawa idan wani ya zo ya ce na muku alƙawarin za a gyara muku masallaci na kamsa salawat sai wani ya zo ce ni kuma na yi muku alkawalin za a samu gidajen barasa yan barasa sai su zaɓe kuma shi a wurinsa da liman da karuwa duk kimar su ɗaya kowa dai ƙuri'a zai jefa yadda zai zo zallaki liman haka zai je lallaki karuwa to duk wanda ya lallasa daga baya zai musguna masa zai zo karuwa ta jefa masa ƙuri'a daga baya sai ya hana karuwanci dan daude zaɓe shi daga baya sai ya hana aikin daudu duk ba zai hana wannan ba to kaga tsarin shari'a idan haka wannan ayoyin kar ma su kawo su a nan gurin ba su da alaka da juna tsakanin su da rage nan larura mun samu kanmu a cikin irin wannan ba za a ce a watsar gaba ɗaya ba amma dai a rinka ji a duka cewa ɓata ne sai dai kawai dama dama kasancewar idan muka ki shiga arna za su mamaye mu kamai sai mu shiga mu dan samu mu samu musulman da mafi karancin aikin da muke fatan yayi mana idan ya shiga majalisa kar ya kada ƙuri'a a rushe masallaci ko da bai ci a gina sabo ba ba zai dafa a rushe na dare ko da bai hana gidan giyan da ba ba zai yadda ba ya ba da lasisi a sake bude sabo mafi karanci kenan idan an samu jarumi da zai sama da haka ko ai zai wannan har illa masha Allah sai a samu wani jarumi sai zo yayi abubuwa masu yawan gaske da wannan har kafin a samu daular musulunci dan daular musulunci ba ta kafa ta hanyar kuri'a sai ta fuskar jihadi imani hijira jihadi daga nan sai a samu khilafa islamiyya matukar babu imani to hijira ba za ta yi ba matukar babu hijira ba za a yi jihadi ba matukar ba jihadi daular musulunci ba ta samu kar ku taba tsammani ta hanyar kuri'a kawai da mutum zai kada kawai sai ga daular musulunci a banka ba zai yiwu ba masu wannan mafarkin ba su daina dole sai al-iman sannan al-hijra sannan al-jihad innal ladzina amanu sai ta me wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim a jere suke ibn al-qayyim yace in baka da imani ko ka tafi jira sai ka gudu da haka a lokacin annabi waɗanda sun hijira da suka ji hijira hijira annabi ya tafi madina da sai suka gudo daga ƙauyen su suka dawo madina sai suka zo madina sai suka samu wuri ne mai tsananin sanyi idan ana sanyi mai tsananin zafi idan ana zafi kuma ana ta masassara kowa sai zo na neman izini ga annabi na so ya koma garin shi waɗansu da suka ji labari suka ce kai mun ji madina da sanyi ba za mu hijira ba Allah ya rinka saukar da ayoyi a kai irin ga imanin ba amma bai yi karfi da za su hijira ba ubangiji ta Allah ya zarge su cikin Qur'ani suna cikin inuwa yanzu za su fito rana suna cikin harkar kasuwanci yanzu sun suna kwana a masallaci ka samu babban attajirin da ya fi kowa kuɗi a garin da bi masa da na ukun su da na hudun su da na biyar ɗinsu da ce su je su rinka kwana a bukka a gidan kara su sha ruwan rijiya su dawo rijiya da arbin nan su zuba a kwami su yi wanki da toka ko da sabulin salo dan Allah za su iya an sai an yi da gaske sai wanda Allah ya so ba za mu ce ba za su iya ba wanda Allah ya kaddara masa sai ya iya ma'ana wanda Allah ya so da alkhairi sai ga ya waffaka shi zuwa ga aiki na gari to amma galibi ne za a za a kasa ne yasa da suka zo madina sai suka rinka guduwa sai annabi ya cewa almadinatu tanfin na madina ko ran mutane take bara gurbi wannan mutane din ba kowa da kowa ba sai bara gurbi dan a wani hadisi sai ce almadinatu tanfi khabasaha kama tanfin naru khabasar hadith madina tana koran bara gurbi tamfar yadda zafin wuta ke fitar da zatsar karfi sai suka rinka tsayawa a kauyuka suka ce ba za mu zo ba wahala sai Allah ya ce wallazina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wanda suka yi imani amma suka tsaya a kauye suka ki hijira ba ku ba su kar ku kai musu wani taimako har sai sun yi da su sun yi hijira fa in tansarukum fil dini fa alaikum an-nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq kaji kuma za za idan suka zo suka mutu suna cikin wannan hali na sun kin hijira malaiku za su tambaye su fi makuntu dan me ki a me hana ku hijira qalu kunna mustadafina fil ardi sai an rauna mu ne an hana mu addinin mu a garin mu da haka mu Allah bai dace ba sai sai alam takun ardullahi wa ta'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba ta da yalwa me yasa ku hijira ba sai ya ce fa fa imanin fa fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira sai akai togo akai togo cewa illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal walidani alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila saka ce sai dai waɗanda aka rauna nasu ba da karfi cikin maza ko mata da yara waɗanda suke la yastati'una hilatan ba su da wata dabara ta fita daga gari amma waɗanda suke da dabaran fita daga gari kasuwancin su ne ba su so ya karye gidan su ne ba su so su bari matan su ne ba su so su bari waɗannan fa ulai kama wa jahannam to ji fadan Allah ne kaga a shi aikin aiki ba yanda za a yi kawai mutum ya bude ido ya ga daular musulunci ta kafa dukkan mu ɗaiɗaiku mu mazan mu da matan mu mune sinadarin kafa daular musulunci wannan ko ta hanyar abin da ya tabbata cikin zukata na imani da kuma abin da yake masa rakiya na aiki na gari magana da aiki na gari ko ta hanyar haka daular musulunci take kafa amma ta hanyar kada ƙuri'a sai dai ku samu mai dama dama amma dai ba dai ku ce wai daular musulunci abu na ƙarshe shine wato kamar da kuka sani a nan masallaci akwai kwamiti to amma waɗansu dalilai sun sa an ga ya kamata kwamitin a ƙara masa ƙarfi da waɗansu mutane da ake ganin masu himma ne don su ƙarawa na cikin himma alal hakika inda gaskiya za a faɗa akwai rauni matuƙa ƙwarai da gaske a wajen yadda kwamitin ke gudanar da ayyukansa in banda waɗansu mutane guda biyu ko uku waɗanda ake ganin nauyin ya musu yawa sauran kila ko canjin aiki ko wani canjin yanayi ya sa ba ta bullowa sosai da haka dai aka kara musu kaimi ba wai an kire da bane na da suna nan amma an kara mutane kamar haka wanda dama an faɗa musu kai dai to amma kuma dan jama'a idan sun gansu sun suna cikin yan kwamiti su ko dan a yi wabata a farfado da ayyukan da aka saba kwamitin na yi wajen kula da masallaci gyare-gyaren al'amura lasfi ko fitilu shimfiɗu tsaftar ban daki wurin alwala sauran al'amura makamantan waɗannan duk wannan suna buƙatar gudanar da shi bisa ga tsari daga cikin mutanen da aka kara ko da ke takardar ba ta hannuna a rubuce akwai alabi adamu kasam wanda yake shi makwabcin wannan masallaci ne gidansa yana fuskantar wannan masallaci daga nan gurin kuma akwai wato abubakar ilwa kari wanda yake ma'aikacin banki ne a afri-bank daga nan gurin kuma akwai wato ainihin malam abdulrahab shi aka danka aikin kwamitin a hannunsa shine shugaban kwamitin mataimakin shugaban yanzu kuma a matsayin mataimakinsa saboda haka waɗannan mutane su aka tsara a cikin harkar wannan abin da sauran sunan da baya kusa da ne dan Alhaji Umar na nan ya rike yawa da Alhaji Umaru sarkin yaki sarkin yaki sai ka tashi jama'a su ganka <laughs> yana ciki da kuma aiwa da kuma bella Abubakar ina jin su kenan ko waɗannan su ne adadin mutanen da aka kara a cikin wannan kwamiti ko muna fatan ubangiji ta Allah ya musu jagoranci wajen kawo tsare-tsare da gyare-gyare a cikin harkar gudanar wannan masallaci amma duk wanda yake da shawara ko da ta gudanar karatu ce ya iya gabatarwa ko ta hanyar malaman da suke karantarwa nan ko ta hanyar dan kwamitin ko wani gyara ya gani masallaci na bukata ya iya gabatarwa musamman ta hanyar su kuma duk wani neman taimako da mutane suke yi galibi mutum zai zo ya buga mun kofa ko ya buga malam abu kofa ko da safe ko da dare ko da rana sai mutum ce muka yana neman taimako to duk waɗannan kuma suna kan kwamitin masallaci ne idan mutum ya zo ya buga kofa to ya kasance fatawa zai kaga mu anan abin da zamu iya taimaka shi amma idan mutum yana buƙatar an kwantar da shi a asibiti an yi kaza sai kuma ke tattauna ya ga menene tantanta ko rashin tantanta yanzu lokacin da zan dauka na bincike dai in gaskata abin da aka faɗa mana labari ƙarya ne ko gaskiya ne zai cinye lokacin karatu ne yawan gaske a ce sai na ji na bi diddigi da kaina zai cinye lokacin karatu ya kai matsayin da wani ma gidan haya yake ne ma sai zo buga ma kofa ce wai da Allah yana son gidan haya a nan unguwar saboda haka yana tuka duk waɗannan ina jin rashin tsara ayyuka ne kawo irin waɗannan al'amura amma dai musamman dai neman taimako to mutane su san cewa sai su fuskanci kwamiti su kuma kwamiti sai su duba shi da cancantar ka da dacewar ka ba a yi kwamitin don ya biya wa kowa bukatarsa ba ba kuma aikin wannan neman taimako ne kadai a gaban sa ba dai da ka ce wannan neman taimako ne idan aka bi kowanne taho a cikin masallacin ne ina jin kowanne taho akwai wanda yake bukatar taimako to kaga ba za a iya yi gaba daya ba to amma larura ce za ta faɗo wani lokaci ta faɗa wani dan uwa musulmi mace ko namiji ya samu kansa cikin halin kakani kai babu yanda za a yi dole sai an faɗa ma jama'a bayan an duba an ga gaskiyar sa to sai a faɗa abin da ba a iya gaba ɗayan sa haka to ba za a bar shi kuma gaba ɗaya ce ba za a yi batun da ba za a iya ba amma ya kwana a cikin kwakwalan ku cewa ba dukkan taimako ne kuma za a iya ba ka iya zuwa ka gabatar da bukatar ka ba ka hakuri mu sai Allah ya taimaka maka amma abin da yake faruwa shine hatta daga cikin masu sauraron karatu idan wani je ya samu wani akan titi kawai na neman taimako kawai sai masa kwatancin gidana yace ka je gidan malam Jafar kawai wani ma in ya samu wani ya musulunta ba ya da gurin kwana ba ya da ɗakin kwana sai ka zo gidan malam Jafar ba a masa kwatance da gidan ko gidan malam Abdulhab an kwantar da wani azumi na bukatan karin gini kawai sai a turo shi wallahi kusan kullum haka ne daga masallacin Juma'a na dore sai an turo daga nan a turo daga Beirut Road a turo daga ina ne a turo a duma maki a wani mutum da motarsa da gidajensa ba a garin nan ba ya ga wani zai ɗauko shi tun daga wani gari ya ɗauko wani mutum ya musulunta suka zo nan garin da sai kuma ya ba shi wasiƙa cewa ya zo nan gidan shi na san shi da motocinsa da gidajensa da komai na shi yana da harkar kasuwancin ni kuma ni ya san ni a gidan haya nake yanzu haka ba gobe ba amma sai kawai turo shi ba shi wasiƙa wai kawai a ce ai jikin sai ka je malam Jafar to wannan kaga ba adalci ba yanzu wannan mai neman taimako ya kace ni zan nema masa taimako ni zan tsaya in saurare shi to kuma wannan karatun ba zai yi ba da wannan karatun kuma yana bukatar nazari alal akalla mutum ya samu lokacin da zai nazari ya amfani kansa ya amfani jama'a gudunmawar da mutum zai iya kenan ta wannan bangaren yayin da duk ka tsora mutum abin da ba nashi ba to nashin ba zai samu ba kuma wanda ka tsora masa kuma ba zai samu ba to kaga kowa sai dauki matsayinsa wanda aka kafa a matsayin yan kwamitin masallaci kaga su ga nauyin su wannan za su iya kazar kazar din idan ka dauko malamin da ke karantarwa kace dole shi zai zo ya musu wannan kazar kazar din 100 bisa 100 to karantarwa kuma dole ta tsaya kenan haka su ma inda zaka dauko ɗaya daga cikin su in banda jimalan Abdulhab da aka sa dan ya zura mai zama kwamitin mai kula da kwamitin kace to kuma ɗaya yau shi zai tafsiri wani kuma kai zaka karatun kitabut tauhid wani an baka sabata salatin kai kuma wani bulugul maram mun ga kana da fiqh kaga duk ka ɓaro musu aiki wani daga ka dinga nesa har ki aika shi kiyama sai da farfajin kiyama an Allah kaddara ku saboda shi ma ba bangaren da zai taimaka bane ka bashi to dan me zaka dora wa mutum abin da ka san ba bangaren da zai taimaka ba to da Allah dai wannan sai mu samu tsari cikin waɗannan al'amura ba wai su masu duk wanda yake da bukata yake ganin cewa dole sai ya faɗa malami a kowane masallaci zai je in ka je masallacin tan dorai to sai ka nemi a maimakon ka je masallacin sai ka tafi ofis din almuntada ofis ne guda suna da darakta suna da ma'aikatan su su lura da taimakon ka cewa za su iya ko ba za su iya ba in ba za su iya ba su harba ka wajen wani kwamiti ko nan masallacin ko masallacin Beirut Road ko Islamic Foundation ko cin gidan zakka ko ina ne bukatun musulmi dai sun fi karfin wannan sarkar da ake nema sai a yi ta nema kuma bukata ba za ta biya ba kuma duk wanda yana bukata sa ba ta biya ba kan ransa ya fashi ba inda za a yi ta biya a irin wannan tsarin da muke bukatun a biya su ta wannan tsarin ba wai dan ba a mallaki abin da za a biya ba sai dai tsarin biyan ne ba irin wannan hanyar ake biya biya ba Allah ya ci mana gaban ka ta. Assalamu alaikum.